zama a saurari shirin yau da gobe. Yau da Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamina Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. a yau biyar ga watan Janairu na shekarar 2022. Za mu kammala maudu'in da muka ɗauko muku makonni biyu da suka gabata, wato inda muka yi magana akan dalilan da suka sa mata ke tsoron saki da har maza ke yin amfani da kalmar domin yin barazana. tabbas haka yake zara na tafi da karin bayani. Idan masu sauraro ba su manta ba a ranar 22 na watan Disamba bara ne muka ɗauko wannan maudu'i kuma muka yi alkawarin kammalawa a ranar 29 na watan Disamba. Amma sai muka jingine wannan shiri muka yi waiwaye. To yau za mu cika alkawari. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar kaduna domin jin ci gaban inda aka tsaya daga makonnin biyun da suka gabata ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. wai me yasa a al'adar malam bahaushe ya mace da ya namiji duk da sukan yi kirarin cewa suna killace 'ya'yansu mata suna daraja su da sauransu amma an kun lura da namiji shi duk in ya je dawo ma shi kullum ana maraba da dawo hmm. shi ko da shi yake zuwa ya yi aure goma sha ɗari ya dawo ya auro ya waye ya ajiye wa'in sunan ya waye duk shi ba a ganin laifinsa a gida mm. amma shi ita mace da zarar ta balaga Allah Allah ake ta samu miji ta mm, aure idan ta yi auren nan kuwa daga wannan lokacin in ba su ziyara ta yan uwantaka ba mm. ba fata ake ba babu wanda yake fata ko kuma ya shirya wa cewa idan ya aure yayi ne dan ya akwai lokaci amma idan kaddara ta riga ta ratso me yasa kuke ganin malam Bahaushe shi in dai kika riga kika tafi kamar an yanke wata cibiya take ne mm. daga jira'a dan mm. mm. idan ta dawo gidan nan da ta yi abu kaɗa inda kin yi haƙuri a ɗakin ki ai din da ya ba ne kika ba ko kallon ta su mata rashin kunya ko makamancin wannan ta hayayyan ko kallon tabar ma ke sa ya fiye miki gidan nan wasu da kike haƙuri kuwa za ki zo ki ga abin da ba daidai ba wa gaskiya al'ada ne ke damun mutanen mu al'ada shine na farko sai kuma rashi wasu babu wurin kamar yadda ta faɗa wata za ta dawo ba ma ɗakin dama lokacin da aka sallame ki kannan ki suna kanana mm. da baki nan sun tasa an ba su ɗakin ki yanzu su ne ɗakin saboda ka in kika dawo dai ku cakuɗi ne mm. da juna ke baki jin daɗi su ba su ji da baki nan yanzu kin takura musu abu kaɗan kika magana ita ma mamanki tana ganin ke ma yanzu kin dawo mm. kin takura hakuri da kuma baban na kuma kila tana ci gaba da haihuwa ita ma to ganin ki kawai ba ta ita ma tana zama abin da ake cewa ba ta zama comfortable ba ta samun nutsuwa a tattare da ita to yana daga cikin abin da ke eh, ke sa iyayen su nuna ma yarinya fa ba su so ta dawo mm. kwata kwata sannan kuma muna da wani al'ada mm. banda wannan na ganin cewa ba a so macen ta dawo shine a al'adan bahaushe ba a san mace ko sana'a kike ba ko aiki a ce yau kin kama wani guri kina zaune ke kadai al'ada ke da ƴaƴanki ko ma ke kadai sai ya zama abun magana sai a maida shi a al'ada cewa so kike ki bariki eh, babu wanda zai yi tunanin cewa to kila gidan da kuke na iyayenku babu inda zaki zauna mm. miji ya sake ki mm. ba za ki kwana a titi ba dole ki samu muhalli to wannan ɗakin da zaki je ki kama to sai kuma dangin ki gaba ɗaya sai a guje ki sai a ce ai abin da yasa kika ki dama zama a gidan mijin nan. Mm. saboda dama ki kina neman yanci da zaki fito wanda kin ga mummuna fassara ne saboda ba lallai bane haka din ne mm. za a iya cewa kila za a iya samun wa'inda za su yi haka mm. amma wasu da yawa ba haka bane saboda suna cikin sun zaman gidan miji aka sake su mm. kuma wata laifi aka yi mata da ah, mijin ne misali za a ce yayi mata laifi za ki ga mm. wata an lalata mata ƴaƴa mm. miji ya ce mata idan ta magana a bakin aurenta mm. ko kuma ya karbi kuɗi a waje kes kala kala ma babu kalan wanda ba ji ba zai nuna cewa shi ya karbi kuɗi ta bar magana in ta magana an sake ta saboda wannan akan kanin shi ma zai sake ta saboda tana ji tana ganin ƴaƴanta tana ji tana ganin ƴaƴanta ba za ta karba yanci ba eh, saboda za a sake ta za a sake ta ko dai ta ta zauna ko kuma aka sake ta ta fara tunani ina za ta yi sai ta ga mace an sake ta yau wata tana gama idda yau gobe za ki ga ta auri wani sai ki ta mamaki ki ce wai su mata mu me yake damun su ko ba su iya soyayya ko ba su iya soyayya ba ba wai matsin cikin gida ne gaskiya wannan matsalar iyaye ne kuma ya kamata iyaye su dauki mataki saboda duniya ta canza mazan da suka sani da ba su bane yanzu duk wanda ya haifa da ya kamata ya san kanshi ya haifan mawa mm. idan ka bari yarka ta mutu saboda bakin cikin namiji kai kama kanka asara shi wannan namijin babu abin da ya dame mata da yawa an sha samun su a daki sun abu na kuma idan kika bi diddigin bayanin yaya rayuwar auren su yake da rayu da yadda suka zauna da mazajen nasu ko bakin ciki da damuwa ya sa abuwa sun yi yawa ah, kusan yanzu ba shekaru a magana hawan jini mm. ko kuma saukan jini inda kala biyu akwai hawa akwai sauka da aka haifa jariri an shi da jini ta faɗa ne yawancin al'adan hausawa ko yan arewa sun ɗauka cewa maza namiji mm. shine zai dinga kawowa mm. ita mm. mace kullun yin mata ake eh, to shi yasa sai suke tsoron a ce mace ta dawo gida dan gasu mata shi ne kawai dan ne akwai wacce na gani mijin sun yi auren so da soyayya ne da ita tana haihuwa ɗaya biyu duka mata sai ya fara jin haushi akan me za ta dinga haihuwa mata kuma mata yi gab da gab mm. daga nan sai ya canza mata sai ya fara yin mata wani ukuba ta hanyar abinci bai ba ta abinci wadatacce in ce magana sai ce oke meye babu in ta ce misali masara ne babu sai ya siyo buhun masara ba zai siyo sauran kayan abinci kala kala ba ta ci ce ta cin masara ta ta cin masara sai ta yi magana sai kuma ya siyo shinkafa shi ma shinkafan sai ta ji ta ci ta gaji ba da sani saboda ne da mamanta ta shigo cikin lamarin ta nuna ita dole dole tana so sai an raba auren sai baban ya ce ina shi bai yadda ba mm. saboda dama already ya rabu da maman nata ba tare suke ba to yanzu ya zama dai kamar eh, gasa ne tsakanin uwa da wa zai iya tana so ta koya ma yarinyar ɗabi'a irin nata ne bara ta zauna a gidan miji ba sai ce shi da haka ta kuskura ta kashe aurenta sai ya fara lokaci lokaci ya dan aiko mata da kayan abinci ya dauki na dawainiya yawa amma a gidan wato kuka sani abin ba zai yi karko ba mm. to ai bai dauko hanyar gyara ba da zuciyoyin masu auren ai ba nan wurin yake ba wallahi in takaice muku zance baiwan alin nan ko mijin nan nata sai da yayi wata hudu ba ta ganin shi kuma suna gari daya to an dauke mai sai dai ya dinga aiko da dan cefanen abin da ya samu mm. in ta ki maman ta zo ta magana ta kira baban baban ya ce ta yi hakuri ta zauna zauna hmm. har ta je ta saboda ne ta hmm. wajen shekara daya hmm. akan wai ko zai ji haushi ya sake ta mijin ya ki saki baban kuma ya kira mijin akan kar ya sake ta ni dai da ta zo muka tattauna da ita sai ni ce mata ke me kike tunanin wai baban nan naki bai so ya fitar da ke daga cikin kankinan sai cewa ta ita ta san ba wani abu bane matan shi bi yana da yara bai so ne kawai ya dauki ɗawainiyanta da na yara mm. na ce yanzu kina gani in har zaki samu wani abin yi zai yadda ki a raba auren nan ta ce tana gani zai na ce to shikenan yanzu kawai bari a sami jari a baki ki dan fara yin kasuwanci cikin ikon Allah dai ta samu yaran suna dan cin abinci in takaice muku zance yanzu tana nan tana provision in kun ganta ce bulbul da ita yaran jaririn har ya girma yanzu yana ta shi hanya ba wallahi abubuwan shi ke sawa zuciya ta samu to akwai wacce na gaya muku da aka sake ta da 'ya'ya biyar din nan daga karshe dai maganin da nake muku 'ya'yan sun koma hannunta ya ga ba zai iya ba ya tattaro mata 'ya'ya suka dawo haka ta zo da yake tana da sana'ar ta daman ita hmm. ta ci gaba da kulawa da makarantar yaran da islamiyyar da bokon su to kin san me zai faru sai mijin nan ya dawo ya dawo mene da ya dawo sai zo yana ce mata wai dan Allah ta yafe mishi mhm. ga kuɗi ya samo ya ya bata ta je ta auren kashe wuta ta dawo gidan shi to ni a nan ne ma na san wani wai aure auren kashe wuta <laughs> sai na ce menene auren kashe wuta wa A'a wai ta je ta samu wani ta aura mm. sai na ce mata to kada ki daki ki ma auren ki kwaskwari ma mm. ke dai tunda haka ya riga ya faru da ke kuma Allah ya rufa miki asiri to yanzu ne a halin da ake ciki duk mun fahimci cewa akwai matsala kuma maza suna amfani da wannan dama ne da suke da shi wanda wato saki yana hannunsu ne ta ce, yarta an yi mata fyaɗe miji ya ce idan ta fita magana a bakin aurenta ki faduwa ki gani ba cutar da ita akai ƴaƴanta maza an musu fyaɗe za ta yi magana mutum miji ya ce a bakin aurenta abubuwa da yawa wanda bai kai ya kawo ba a cikin bakin aure za ki aurar da yake ta tafi gidan miji ta mm. faɗa da mijinta mm. idan ya sako ta ta dawo babanta ya ce maki idan kika yadda ta dawo gidan eh. da ita da ke duka zai tattara ku tafi kuma duka ba ki ba ki sani ba kuma ba ke kika ce a sake ta ba mm. kawai mulki to ku dai duba ku gani so duk da cewa addini ma ya ba mace ita ma nata daman na ta ce ba ta yi eh? so ba kuma lalle ne ba bana tunanin yana cikin addini cewa idan kina cikin takura auren ya zama ma ba ibada kike yi ba kuma kina zama na dole ki ci gaba da auren bana tunanin akwai malamin da zai baki wannan wadabar cewa ki ci gaba da zaman cutarwa hmm. aure ibada ce kuma ibada ce mai kayatarwa hmm. wanda akwai jin daɗi da samun lada a ciki kuma mu fita. idan mace tana cikin wannan halin ya za ku karfafa zuciyarta babu wacce muke so mu auren ta ya mutu amma ko kuma ba ma son kowace mace ta cikin kangi inda za a zama har ana rasa rai ko kuma mace ta tsaye daga daukan doka a hannunta saboda azaba yayi mata yawa duk da wata mace da zaman nata a gidan gara ta rabu saboda bata rabun ba amma an kai ta makuran da za ta iya daukan makani ko ta taba mijin ko ta taba kisha ko ta yayan kisha dan ga yana ta faruwa menene mafita to gaskiya a cikin mafita akwai maganan iyaye mafita akan matsalan yadda mata suke yawaita tsoron saki mm. suke zama cikin ukuba cikin bala'i cikin abin da zai fitar da su daga cikin hayyacinsu har yake sa wasu mata su yi shaye-shaye saboda zai su zauna a gidan miji don kada su fita a ce an sake su mm. cikin wannan mafitan akwai maganan iyaye ya kamata iyaye gaskiya yanzu su gane kan mage ya waye rayuwan da da rayuwan yanzu ba ɗaya bane duk lokacin da mace kaga ta fito daga gidan mijinta iyaye kamata su sa wannan a cikin kwakwalwansu wallahi ba son ta bane babu macen da take so a sake ta babu macen da tafi son gidan iyayenta fiye da gidan mijinta ko da gidan mijinta daki daya ne ko da bata haihu ba hmm. saboda haka duk abin da ya sa mace za ta fita daga ɗakinta wanda ya zama mata dole ne saboda haka idan an sake ta ya kamata ku kuma ku karɓe ta ku lokacin take buƙatar nuna ƙauna da soyayya da kulawa saboda idan ba ku bata wannan kulawan ba musamman abin da ya shafi ci. ciyarwa da inda za ta zauna da kuma jawo ta a jiki muddin kuka tsangwame ta duk wani namiji da ya ƙara matsowa za ta yadda ta aure shi kuma kuna daga cikin wanda kuke taimakawa yara suke aure a jere a jere ki ji mace an ce miki auren ta biyar to ai iyaye ba ku gane ba ku kuke ja idan kuka ba ta farin ciki a gidanku bayan ta yi rabuwan da mijinta na farko ta zo gida ta zauna kuka batta ta natsu ta mm. samu shekara daya biyu zuwa uku da kanta za ta kawo muku mijin da ya dace wanda ta karanci halayyar shi mm. amma da zaran kun fara nuna kosawa da ita duk wanda ya zo za ta kamo mm. kuma halin mutum ba a sani sai an zauna da shi ana zama in ta gane ba mutumin kirki bane ta iya yiwa dan luwaɗi ne saboda wasu iyaye ba su san dalilin da yasa ake rabuwa aure ba yau na faɗa Mm. wasu mazan yan luwaɗi ne namiji zai aure ke nuna miki salihi ne shi mumini mm. sai an zo ya nuna miki ga abin da yake bukata ki zo gida ki ga fuska ba ba ki iya buɗa ki gaya ma mamanki ba mm. ba za ki iya gaya ma kowa ba amma ke saboda al'ada da kunya amma ke ga masifa tana da miki amma da kin zo sai a ce ki yi hakuri ki koma eh. kuma uba ba zai taba cewa ba wai ke da kike yawan yin yaji yau mu je kafa na kafan ki ga mijin ki gaya min yau me yake iyaye ba sa yi daga kin zo kin kawo kara wani ma ba a bari ki gama faɗa sentence ɗinki na yin rabi za a ce koma ni ma haƙuri nake da baban ki to kila ita uwar da take hakuri da baban kila a zamantakewa ne na wani abu kawai kila ba eh. wannan abun bane baki mm. san me yake ma ya ba so dan Allah iya ina roƙon ku ku taimake mu mu ƴaƴan ku ne kuma mu ya kamata ku fi nuna ma kauna fiye da mazajen da mu muka kawo kuka yadda mu aure su mu ne naku ba su ba saboda haka muka kawo karas yadda muka zo muka ce yau muna san su mm. idan gobe muka da muka ce sun mana ku taimake mu ku bincika ku gane abin nan da muke faɗa sun mana gaskiya ne mm. idan gaskiya ne ku kuma ku mana adalci ku nuna mana gata in abin da ya kamata a raba mu da su ne ku taimaka ya zama ku za ku yi mana jagora ku raba mu da su ba wai mu ne za ku bari muna zaune cikin hukuma tare da su ba to matan fa su matan da suke cikin wannan ba wani shawara zaki ba su su kuma mata yan uwana mata na farko mace ta ɗauki kanta da daraja Allah ya yi mu mata masu daraja shi yasa Allah ya kwatanta mu da fulawa mu abun sha'awa ne abun so ne bai kamata mace ta zauna tana zaman wahala ba ta ce tana zaman ƴaƴa yana da kyau kowace mace ta buɗe kunnen ta ji wannan kalman da zan faɗa yanzu ba ke in kika haifa ƴaƴa ba yana nufin ke ce komai na rayuwarsu ba in Allah ya ga dama zai kashe ki kuma za su rayu Allah ya gaya mana ya nuna mana misali wata ta mutum ma aka cire ɗan. wata ana cire ɗan tana mutu mutuwa wata ya ɗan na fitowa tana ganin shi ana zara ranta kuma ya girma ya zama nagari kin ga cewa ba mace ba ke bace saboda haka kar babu wani abu zaman yaya mu bamu yarda da shi ba babu wani abu zaman yaya kuma idan namiji ya sake ki kari haji abinta yana daga cikin abin da yasa wasu iyayen ba su so mata su dawo hmm. idan namiji ya saki mata mace ba za ta dawo ita kadai ba ke kin aurar da ita ita kadai idan ta tashi dawowa sai ta kwaso miki ƴaƴan wani mm. dama kuma abinci a gidan ku bai ishe ku ba ta zo ta karo miki biyar mm. sun zama kwano shida tsakani da Allah iyaye ba za su iya ba mm. an sake ki ki bar mai ko in dai ba wai jinjiri da kike shayarwa ba in dai kin yaye duka ki bar mishi yana daga cikin abin da yasa sakin mu a arewa yake ba komai bane muddin ki namiji ya sake ki kika bar mishi ƴaƴan shi saboda ke ba ba bane ki duk wanda zai rayu kuma duk wanda zai rayu kuma shi ma ba zai sauki sauƙin samun wata ba mata na gaya muku wannan sirrin ki bar mai ƴaƴan shi wata ba za ta zo ba mm. amma ya sake ki kin kwashe ki. Mm. kin tafi da su gida mm. kin ba shi free hand free house kin kwashe komai kin ga wata ta zo kenan ta zauna ke kin tafi sannan ƴaƴan shi da ya kamata ya ciyar da su ke kin kai ma ubanki ki kara ma babanki wahala kila ma ya zama dattijo daga ran da namiji ya ce ya sake ki ki bar mai kowa ki tafi idan ya ce an ki baki ce ai ba da su kika zo ba na kwarai da gaske na karfafa musu gwiwar in dai har namiji bai ji kunya ba mm-hmm. kun haihu da shi mm-hmm. biyar ko biyu kai ko ɗaya ne ya kalle ki ba a kan wani laifi ba kawai na jin daɗi ba gagarin laifi ba kawai dan ya muzanta ki ya ce miki ya sake ki ke kuma ki ce to kin tafi kuma kin bar mai yayan shi ina tabbatar miki sakin nan ba zai lastin ba ko uwar shi ya kai ma yara biyar za ce kai wani na fara gajiya ka nemo uwar yaran nan to za a bincika to dama me kamata mm. eh kaza nai to ke me ya haɗa ku sai ki ga an daidaita an ɗinke baraka mm. amma matsalar ma arewa shine wannan matan Hausawa son yaya ya mm. daga an sake ki sai ki tattara to ba ni 'ya'yana to dama da su kika zo ai ta cikin gida ai ta cikin gida idan Allah ya kashe ki za su ki rayuwa ne mm. za su rayu kuma su za su maraka kira ni abin ne ki kuma babu wanda zai ce a rufe shi da ki saboda haka mu cire tsaunan ƴaƴa na rashin tunani a cikin zuciyarmu sosai kan a hakan ma zaki ga majority yanzu ke kin bar mai ƴaƴan. sorry kin kwashi ƴaƴan kin ta fito kin mm. bar mai a gida ba kowa zai an koya dawo yawa so amma me kika bar ƴaƴan mm. to duk wacce zai aure in budurwa ce in bazawara ce ita ma ai za ta zo da nata mm. za ta tunani to ga ka ni ma ga ai ana zama ana masa kai ina ganin kila ya waitan auren zai dan ragu auren ma zai zai dan ragu wanda wani wani ma hujja ne zai dan ragu sai yanayin sana'a kuma gaskiya mata mu rike sana'a in muna da sana'a ba za mu ni tsoron wani saki ba ba wai ina cewa wai ku yi haƙuri kaza kaza wai a'a saki yana da wani abin da mu ba mu gane za mu ce to this is wannan ne karshen rayuwar mu hmm. amma in kina da sana'a ko da kin koma gida iyayenki ba su da karfi hmm. da wannan sana'a zaki iya kula da dan ciyar da ƴaƴanki ga fa lokacin ya zuwa shine ai ko mutan da da suke wannan karkon zaman auren hmm. ba a jin su akwai fa sana'a fa akwai kaji akwai kaji akwai ko a wannan zamanin ma in dai har kina da abin yi aka kun zauna lafiya ba fada ba zagi ba tunkuri to sai a ce kin mallake miji sakamakon ke ma kin rike wani bangare ne na daban yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin mu kai ga ɗaukar wayoyinku ku shaƙata da wannan waƙar.

nake in turo ko ina kika ce in zo mu je a bibi zo mu je ni da ke tuni mun yi shakuwa to ma dabo da prof kenan ga kiran farko nan ya shigo daga jihar kaduna to jiya barka da kokari barka da aiki to barka da warhaka sunana mutala ana kiran ku daga kaduna a tarayyar najeriya to barka da shigowa zuwa malam mutala menene gudunmanka a yau To gaskiya ne lalle gudunmuwa ta shine cewa mafi yawanci za ki ga cewa wani lokutan masu matan masu suke ma cewa a sake su ai to alhamdulillah yanzu irin wa'annan abubuwa yana raguwa kuma kullum muna kara jan kunne da namiji da zai amfani da daman dan an bashi saki a hannun shi sai zaman to yana ma sahibarsa ko matansa barazana da wannan a'a wannan bai adalci ba kar ya manta shi ma zai iya aurar da 'ya'yansa a wani gida idan aka musu irin wannan barazana zai ji daɗi to muna fata malaman mu na addini su shigo su dinga faɗakarwa kila waɗanda wasu ma ban san matsayin haka addini ba yanzu amma malaman addini na faɗakarwa to za a ci gaba da gyarawa Allah ya sa ku tashi lafiya. To mun gode malamar tala har yanzu dai a jiran Kaduna ga wani kira nan na shigowa. Hello? Hello? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam barka da warhaka. Barka ka dai malama barka da aiki suna na Alhaji Musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa muna jin ka. To so, alhamdulillah idan muka ɗauki batutuwan da suke faruwa dangane da wannan al'amari na maganan mata. Su abubuwan da za ya kamata mata su gane. Yau idan aka ce zamantakewa ta aure ta haɗa mata da miji. to duk kokarin da ya kamata a kokarin da za a zauna lafiya ne kuma dangane da su wayannan yan zauren naki da suke tattaunawa akwai maganganun da suka faɗa da yawa ni ban ma yarda da su ba saboda da yawa za ki ga matan su wata masu za ta bude baki ce idan ka haifa ɗan halar ne kai ka sake ni to kin wannan kalma ko kuma a'a ka ji mace ta ce namiji ba dan goyo bane ki irin wayannan kalmomin suna ɗaya daga ciki ko mu sani mata da suke gani wasu abubuwan za ki ga duk irin hatta Kawarci da ke gani shi wallahi ba karamin bala'i ba ne. Yau idan aka ce mace ta fito a zaman bazawara wallahi wanda ba shi tunani bai kai ajinta ba shi zai zo ce yana neman ta kuma su gida yawa su mutanen gida da sauransu da yawa za ki ga duk kokarin da za a yi idan mace wata ga gidan mijin nan da take zaman gidan mijin nan awa hakuri kawai take yi yau da gobe irin gidansa an fi kuɗi za ki ga ko me za ta yi duk abin za ta yi za ta yi abin da za ta yi mai gadara ne in ma ya sake ta ta je gidansu a'a ga abin da za ta ci ba abin da za ta kwanta guri mai kyau da sauransu da haka ya kamata dai a kokari a san inda za a zauna ko ban goyi bayan mace wai ta ce ta rabu da miji ta tattara 'ya'ya ta ban wa mijin nan ba a ta tafi da su ba a'a ta ban mai gobe idan shi kanshi ba zai sakin ba kashe ne muku fata alkhairi Allah iya mar da iya wasa Alhaji Musa Garo a tashi lafiya to mun ji ra'ayin Alhaji Musa yanzu kuma sai jihar Niger Assalamu alaikum alaikum assalam Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a Kimba to malam Ibrahim muna jin ka To lalle Alhaji Musa Garo ya riga ya gama magana. Sai dai abu ɗaya ne wanda muke cutar kanmu da kanmu gaskiya jahilci da ainihin malamai na Allah da Annabi. Mu rika bin su muna kiyayewa muna tambaye yadda ake tarbiyya irin ta addinin musulunci. To shine mu karanci a mu shi yasa mu gaba da sabarbare sai kasance kake ganin abubuwa ga sunan barkatai wa'anda yake ko kare baya ci. Abu da zan faɗa kenan. To Mun gode Malam Ibrahim da wannan ra'ayin naka masu saurare har yanzu dai kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma ɗaukan wayoyinku bari mu numfasa mu shakata da wannan wakar. Na yi shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya. faɗo masu kokun ba za na kosa ba Karshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ayi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni kwanace ban gaji ba. haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki jama'a lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tattaunawa ne akan wato tsoron saki da mata ke yi tafiya nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba garin fulani ne adamawan yola ce amanar kyawu a kai garin yola na ga lubabatu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki To jama'a da alama dai yau dai da wayar Malam Ibrahim muka kawo ƙarshen wayoyin ku a yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti da injiniya mu na yau Mr. Chang. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. yau da shirin su ba sa ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare